Na riga guda biyu suke nan masa ya ɗauko yankin dukiyarsa ya bayar manzala ce rike dukiyarka shi dai sai ya fitar ma bakaitu matukar ina raya rasulullahi ko taba faɗan magana ba idan ba gaskiya ba ma'ana ba zan taba ƙarya a rayuwana ba sai ya faɗa haka fa wallahi fa wallahi sai ya rantse shi ka ya ce na rantse da Allah ma alimtu ahadan min almuslimina ablahu Allah ta'ala fi sidiki fi sidikil hadisi wallahi ban san wani zan Allah ba ablahu Allah ta'ala fi sidikil hadisi wanda Allah ya yi masa ni'ima a cikin lokacin da ne wa manzon Allah alƙawarin nan ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu lokacin da ambata tun lokacin da na ambata wa manzon Allah ablanillahu ta'ala mafi ni'ima daga abin da Allah ya man ni'ima na fadan gaskiya ban ga wanda Allah yi wa ni'ima a faɗan gaskiya ba tun lokacin da na faɗa wa manzon Allah ya ce wallahi na rantse da Allah mata ammatu kasbatan wallahi ban taɓa gangancin faɗan ƙarya ba mun zukultu zalika li rasulillahi sallallahu tun lokacin da na faɗa wa manzon Allah ila yaumi har zuwa yau da nake baku labarin nan ƴaƴan fata tabi'ai ne ƴaƴan tabi'ai ne ƴaƴan sahabbai ne suka zo suke mashi wannan tambayar ya ba su labarin abin da ya faru a yaki Tabuka sai ce ku zo na ni ko ba ku labari Ya ce tun lokacin da yau manzo Allah wannan alƙawari yakin Tabuka a shekara ta nawa aka yi ta yakin Tabuka ya a shekara na tara an yi fatahu Makka ta shekara na takwas a yaki a shekara na tara aka yi wannan yakin Tabuka to har manzo Allah ya fati shekara da har har har har har Ya ce, wallahi bai taba gangancin yi ƙarya ba kaga nan yana koya mana riko da gaskiya alaikum bisidiki fa inna sidika yahdi ila albirri wa innal birra yahdi ila aljanna wa la yazalu rajulun yasdiqu yataharra sidika, hatta yuktuba inda Allahi siddiqa kai ta faɗan gaskiya kana dan gaskiya har sai an rubuta a wajen Allah wane mai gaskiya ne shine za ga da ka faɗi magana aka ce a wajen wa kuka ci aka ce a wajen wane sai ka ji ko da akwai shakka abin sai ka ji an ce tun da wane ya fada ku ƙara bincika muna ganin kamar ba sai karya ba ko ya ce wa iyakun iyyakum wal kadhib fa ba ya hadi ila al wa wa innal ya hadi ila an nar wa la yazalu rajulun yakdhibu wa yatahara al kadhiba hatta yaktuba inda allahi kadhaban kakkui ƙarya kakkui karya, karya na